kuma ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun na kowa da su kada a baya na gode Aibo Hassan ga hinan Aibo Hassan ga hinan shi da siyaku arjika na tawa a tana tsakanin mai rai da matacce kun san an yi gargadi bisa ga duk wanda aka ga ya ba da kayi za a ɗaukar rushin mataki ta a tsaye da shi shekara guda mai kokowa a shi nan aibu hassan shi da siyaku arjika aibu hassan shi ne a ɓangaren hannun hagu kau subhanallah hankali la ila illallah hankali hankali subhanallah ya taushe aibo ya taushe wallahi aibo ya taushe ya taushe isiyaku arzika aibo ya taushe isiyaku arzika